sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Masu sauraro da fatan za a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku labaran duniya ba saboda aiki da muke yi daga gida sanadiyar annobar coronavirus. Amma Kamar yadda muka saba ga shirin a bar ya huce da muke kawo muku a kowace ranar Asabar. Da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. again. Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya da sanyin na salamu alaikum ya aka tashi. Maraba malama Grace ke tashi lahiya. <laughs> lahiya lumi ka yi kwanci lafiya. Ah lahiya launi kwan lahiya launi kwan ta ba kwanci ba. Nace nace eh, <laughs> kaza nake ne kwai ba. Nace ko kaza ce nace kwanci ake cewa na kaza ko ya ake cewa ne. To ai shi da ka tunda ba kaza nake ne kwai ba kina cewa na kwanci. A'a sai da aka ce dai ka tashi lahiya haka aka cewa. <laughs> Hmm. Ko kuma ki ce in kina son ki san kwatanci tsagaro ne sai ki ce to a munka kwana. To eh. A munka kwana, a munka kwana. A munka kwana. Awo. a kunka dai a a to ai duk gudana ai a wai sai kice a mu a to a to ba da ke ke ki kwana ba kunka to ya za ai duk da ni kenan ko a a to ai shi na tunda da ke kwana ke tashi tunda ai wanda Allah ya mutuka ai ba a ce mai munka kwana don bai kwana ba eh. <laughs> Eke ce amun ka kwana sai in ce lahiya lumi walla. A ka kwana na sanyi na. A lahiya lumi walla lahiya kala walla mun ka kwana lahiya la walla. To ba da la. Mm, maza gida duna lahiya. Lahiya lumi. To madalla madalla madalla walla. Mm. <laughs> Madalla ah, a kamar da muka saba bari mu a ah, bude wannan ah, babi da gaishe-gaishe za mu fara ne da wannan gaisuwar ta'aziyya shugaban sashen hausa kawun shi rasu wanda ya bisa ga bayani fitaccen limami ne a ko? wallahi kan malama grace malam macidin mujeli mm. wato kamar wadda kowa ya sani na yan wato ko ki ga nema ko ki ga tagara te ko kuma ki ga ma ɗaya halayya te abin da ɗaya zai taho muke gare in ke taɓa jin tarihin uh, watakila malaman nan da sun kafa daular usmaniya tun daga shehu ɗan hudu ah. har zuwa da sahabbai ne da mm. sauransu to za ki ga kamar ɗaya daga cikin su na kamar ɗaya daga cikin sauran yan mazan jiya na da sun ka rage to ke ga za a ce wanga babban rashi na walla wallahi babban rashi na an kai ga duk ilahirin jama'a jihar sokoto saboda haka iyalin shi iyalin shi a uh, uh, kwarai da gaske ga gaisuwar ta'aziya ga ilahirin al'ummar jihar sokoto gwamnan jihar sokoto da lalle kama daga da gwamna da mai martaba sarkin musulmi da dukkan jama'a mm. jiya Sokoto muna isar da gaisuwa mu zuwa gare su Allah ya gahorta ma mallam macidu jele Allah ya sa ya huta kuma Allah ya kyautata bayanai amin sun amin bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziya ga Kristi da dan uwanta Dr. David Shwe domin rasuwar mahaifinsu wanda ya rasu a cikin wannan makon aka kuma riga aka yi jana'izarsa a miyango a jihar plateau Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga Zainab Hukuma da dangin shi duka domin rasuwar kawunsu Alim Mandama Yarima wanda ya rasu a nan Amurka a birnin New York. Za a kuma yi jana'izarsa yau dinnan da karfe goma sha ɗaya na safe. a nan birnin new york din wato goma sha ɗaya na safe agogon washington allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu karshen. madalla sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga rose dafi da iyalanta domin rasuwar babansu laftanar kanal edwin audu dafi mai murabus wanda shi ma in Allah so yau na za a yin jana'iza ta a kofar ala da ke karamar hukumar mulkin mangu. To Allah ya ji kan mamata ya kuma kyautata namu karshen. To amin Allah ya sa mu cika da imani. Eh, ya ba dangi baki daya jimirin eh, eh, wannan rashin. a kwarai da gaske ko. Mm. To ana ana mutuwa ana aure rayuwa kenan baki daya. Ai mallama gares wanda baki sani ba a lokacin da wani a can Allah na amsar rai ne kuma a lokacin nan kuma mm. a can wani shi ko ana haihuwa tai. Haka.

muna kuma mika gaisofa fata alheri da taya murna ga shi fitaccen limamin nan sheik abubakar giro abubakar giro argungu ba mm. shi kuma zai aure da 'ya'yan shi maza 'yan biyu 'yan biyu haka na eh to za a ɗaura waɗannan rikin ne ranar juma'a mai zuwa wato 26 ga wannan wata kenan na yuni a masallacin juma'a da ke unguwar rogo sokoto na san kasan masallacin ana magana ai in na faɗa miki ba sunan da aka mai ce mai aka yi masallacin a cimare ai wata ita ta yaya <laughs> abin da ya sa eh. wato masallaci na inda aka aje aka sai da ran juma'a in kayan da aka kasawa irin nama na kilishi na mina eh. na mina duk wani abin da ke sani na daɗi ana sai sai eh. wurin nan ran juma'a to eh an ka tai baya an dawo to nan sai ki ga mutane an tsaya da hihi ana ta ta zama kasuwa kuma to shine sai ana ce mai wurin masallaci a cimare haka nan wasu ka ce mai <laughs> in baka da kuɗi sai kallo <laughs> a sai kallo <laughs> kuma har da kayan yara kayan makulashe na yara duk akwai su to wannan ran juma'an nan mm. wanda mutane za su ashe wanda bai ma sani ba ya sani wanda bai zuwa kasuwanci a wurin ya tafi dan za a taru a gaskiya kan tun da dai Allah na eh, tuba haka na kama da ce gaskiya eh waɗanda za a yi ma'auren wato Hassan da Usaini kenan ba hmm. to Hassan shi Usainin Abubakar Giron zai auri Hadiza Ibrahim shi kuma eh, ɗan uwan shi Hassan Abubakar shi kuma sunan amarya da zai aura ita ce a Nasir. To, to masha Allah. Ka ga ka haɗa gidaje nawa. Za a eh, sha biki. To sai kuma auren raki guda biyu ɗayan za a yi asabar mai zuwa ne JC da amarya shi tolu a pastor Chris Abaga ɗansa na biyu JC zai yi aure shi kuma rana asabar mai zuwa da amaryarsa tolu. Kana kuma Chris Abaga ɗin har yanzu zai aurar da yashi Sarah. da suna angwantan jones su kuma nasin da saura kamar yadda kake faɗi wai menene kake faɗa mai zurfin ido mai zurfin ido ko to mm. shi wannan auren shi za a yi wata ɗaya bayan auren wan za a yi na kanwan shi za a yi 25 ga watan july wato kice sun basuwa su eh. kuma an kawo musu su kuma sun basuwa kenan eh sun eh ba an raba fada <laughs> eh, wannan za a yi shi a jos ɗayan kuma za a ita amarya za a yi yar za a yi nata a abuja wata ɗaya bayan bayan an kawo musu suma sai su mai da martani to allah shi ba da zaman lahiya amin sun amin to akwai kuma fatan alheri zuwa ga alhaji wato iyalan gidan alhaji sani yakubu da na alhaji dr isiyaku umar tofa makaman bice waɗanda su kuma akan auren 'ya'yansu da za a ɗaura sha Allahu wato Aisha Sani Yakubu da angonta Muktar Umar Tofa. shi ma ɗaura auren dai za a yi shi ne a yau ɗin nan in Allah ya da karfe ɗaya na rana a masallacin alfurkan da ke Alu Avenue da ke waje GRA a birnin Kano Dabo tare da fata Allah ya albarkaci wanga aure kuma Allah shi ba su zuri a ɗaya ba. Amin su amin to Allah ba da zaman lafiya ga dukkan waɗannan anguna da amare. Hmm, Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Eh, amin sun amin walla kuma a yi ta hankuri da juna wallah Haka. Hmm. Mutuka raba in ji Halima. ya zama bari kuma mika <clears throat> gaisuwar fata alheri ga abokin aikinmu a jaridance wato shi a idris ibrahim bako mm. abokin eh, shi abokin zaidu bala kofar sabuwa birnin kebbi shugaban eh. muryar talaka kenan na kasa ba awo gaskiya na <laughs> eh, eh to shi abokin shi ne idris bako Mm. ma'aikacin gidan rediyon jihar kebbi eh, aka yi gobara a gidan shi gobara ta cinye gidan shi kurmus ana godiya domin an fita da rai allah ah, da ya da abin da aka rasa to amin amin muna jajanta mai allah shi mai da alheri sai kuma waɗannan gaishe-gaishe da suka fito daga mu to wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun malam abdullahi abubakar ya bagusau ya ce yana gaida mai martaba uban kasar tudun wada alhaji nuruddin muhammad kabir dan baba gusau sai baban shi hamza ruwa na amadu bakas lattin sallah rimin gado kano tare da abokan shi honorable abdullahi haya kaura da mahmud salisu kaura na moda da yan babban isura gusau da kuma mubarak aliyu banga sai kuma abokin shi an gumbana sojan najeriya lieutenant nura shehu da ke army super baga jihar borno to madalla malama grace da fatar sun ji kuma da fatar duk suna lahiya amma ni eh, yanzu ga jirgi na zan shiga ke san inda zani ina kanafa a ah, saudiya ne malama grace wai lalle kan kayan nisan kiwo. Daga can ku kwarai ku daga can ku ne riko sakon gaisuwa daga Gazali Kabir Lolo Lolo daga Saudiya. Ya ce da Allah wato a bari ya huce yake so a isar da sakon fatan alheri zuwa ga Abubakar Salisu a rikime da Bala Yaro ma da Zamfara da Nasiru Shehu Yunusufari da Salisu mai shinkafa song da Ahmadu Rabe Enduna da Usman Kashim Kiringim da dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ce a ƙarshe da uwar gida sarautar mata wato hwa'ima gazzali kabir lolo'ato <laughs> <laughs> ya gyara ya zo kai ya zo a ce mai wallahi mai gida yau babu tuwo shi ke da yau yau ka gada kuranka wallahi kan to daga abin nan saudiya ko bari in dawo jihar katsina inda shi ma mun ka sami sakon shugaban kungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina inda ya ce da allah a gaidan mai da mai martaba sarkin katsina alhaji dr abdulmumin kabir wato abdulmumin kabir usman da alhaji hassan kabir usman sarkin dawakin tsakar gida da hajiya abu yar hulani da ke kohon suru katsina da usman manika mai ruwan road funtuwa da kuma honorable alhaji shafi'u madawaki inono da injiniya alhaji bilyamin muhammad alaba katsina da alhaji dahiru barau mangal da malam danjuma katsina dukkan su dai kamar da muka faɗa da fatan suna lafiya kuma da fatan suna cikin koshin lafiya malama grace an ce komi kirkin ka ba za ka <laughs> ba gano kasuwa daga shiga shi ba <laughs> ina tilas mu ja burki nan sauran waɗanda ba su ji sunayensu ba Allah ya nuna mana mako mai zuwa sannan hankali dai za mu je kan waɗannan dubban wasiƙu a hankali a hankali a gaskiya na wallahi labarin wato babarbare da ya auri wata bagobera don Allah ki bamu labarin nan yau don Allah ki bamu labarin nan yau <laughs> wai wai an ce wai wai ba a san ko ba a san ko wai wai dama dama ba Allah na tubo wai wai da mugu da mugu da mugunya an yi aure Allah ba mu labarin ga Allah mu jiya ashe ka ji lokacin da zai yake ban labarin kenan a a a to a shi zai ai ya san gaskiya ai shi zai ya san gaskiya kuma shi ai ai dan uwa na wallahi ya san ya san abinda gobarawa kai ya san abinda abinda bari bari kai ka ji labarin ka ji labarin da da da zai yake ba ba suwa A'a na ji na ko a mallama Grace ina ganin sai mun baki lambar yabo ga sakwatancin ga don ke fara iya shi <laughs> na kusa samun takardar shaida saboda wani aji kenan A Wala akwai wani da zamu tuntuɓa can Sokoto wanda aka ce ma Malla Atto a tahiru marmaron Nuhawa shi zamu a ganga shi baki sata hike walla ke iya. Ai kuwa. To bari ƙara himma. To to matsawal matsa. <laughs> Wato zai da dai aiko da wannan labarin ya ce wai mu sha dariya ya ce kai in kai ni ya ce wai in ke ce ni amma zan ce in kai ne na Sokoto ya za ka yi. In ah, kai ne. A wannan sai ki tambayi bare bare su da an ka bada labarin su na gaskiya. an ka bada labarin su. <laughs> in kai ne in kai ne ya za ka yi ya ce eh, mata ce da mijinta ko suna zaune suna lami lafiya suna zaune suna hira irin an ci abincin na ana hira sai mai gidan ya ce mata sunanta ladidi ya ce ladidi Mm. don Allah kiranta min dubu ɗaya da ɗari biyar in fita yi cefa ne. Kudin da yake ne ba cefa ne zai yi in ji shi. Yace da Allah ranta min dubu ɗaya da ɗari biyar fita yi cefa ne sai ta ce mashi wallahi tallahi ko sun kobo ban da shi. Awo ke ji mugunya ba gobe da ke eh, Ta ce wallahi ko sun kobo ban da shi yayi yayi yayi ta bashi rance ta ce wallahi babu ba ina da shi zan hana ka wallahi ne ina da ce maka bani da shi. Ogobera kenan ta gaba ta yi tana da kuɗi. Hmm. Kila kila tana boyewa inda yake gani kenan. A ah, to ke ku gobera kin manci. Kila ma dan ya ga kuɗin da yake cewa ta ranta mai. A ah, kwarai da gaske ya gane ki. Ba ta boyewa da kyau. To ba gobe rikin mance ke ko Allah na tuba ai ba su bari. <laughs> Shi ko babarbare gashi da son banza. <laughs> shi da sai shura takalmin shi ya fice daga gidan bata ba shi ba sai an jima can sai ga wani yaro ya kawo talla tana cikin gida ta ji wani yaro yana cewa ga maganin mallaka magunguna ga maganin mallaka miji da kada mijin ki ya karo miki keshiya da aka kaji inda aka kama su ai wannan wannan tallan kada miji ba gadin kada miji ke karo miki kishi dan sai ta ji miki ta leka kofar gida ta ce kai yaro eh, eh, zo nan mm, taho <laughs> ta ce mishi wai ba ta maganin kada mijinta ya karo mata kishiya eh, sai ya tambaye ta nawa nawa ne tukunna dai ta ya gaya mata mm. sai ta ce mashi to ya bata na dubu biyu Mm. <laughs> gata da an tambaye ta ba shi dubu ɗaya da ɗari biyar ta ce ba ta ce. Ta ce wallahi ba ta da amma gashi ta fi maganin na mallakar miji. Ta ce wallahi ta wallahi ba da shi ta ta ta rantsuwa. Ta ce eh, eh. a bata maganin gada kalo kishiya na dubu biyu. Ah. <laughs> Shi kenan mm. yaro ya ɗauki wata takarda a kunce ya bata ta bashi kuɗi ya kulle sai ya ce mata wannan takardan za ta buɗe maganin da yake ciki ne sai ta zuba ma mijinta a ruwa sai ya sha ba zai sai hmm. ce amma da sharadi ya ce mata amma in kar ta buɗe maganin nan sai bayan minti talatin ya tafi sai bayan minti talatin eh. <laughs> A ashe yaro wato ba sai ya bayan ya ɓace kenan ba eh awo don kan mata bai doshi <laughs> eh kenan sai da yaro ya ɓace ya ɗauki layan ya bata hmm. da kunshin maganin in ji shi hmm. sai shi kenan da ya tafi sai ita ta bari ma don dai magani ya karfi ba sai da ta bari sai bayan awa daya ta duba agogo sai da ta bayan awa daya da tafiya eh, eh. sai shi kenan sai ta dauko <laughs> sai ta dauko laya ta bude daurin <laughs> eh. da aka bata nan zai ta bude sai ta ga an yi rubutu a cikin rubutun ana cewa aka ce wai hmm. zuwa ga mata ta ladidi Eh. ni ne mijinki <laughs> ni ne mijinki lado <laughs> ni ne na turo wannan yaron da kika sayi magani a gurinsa <laughs> to na gode da soyayya da kike mun kike nan ba karo miki kishiya ce baki da kuɗi to shi ne je bara ya aiko yaro ya ce je ka karɓo ah, dubu biyu. Ana ah, haɗa miki ai sai da haka nan saboda gobirawa da ke gani ai ba gobe na in haɗa miki ai ai ai miyagun mutane na in haɗa miki miyagun mutane na yanzu ke kan barin da ya mata wa garbara ba ba ta bashi. To ke in ke ce ladidi in ji zai da nan fa. Zai da ya ce in ke ce ladidi aka muke haka ya zaki yi. to ai ai ai malama Grace wai bari a fara gare ki wai to yake malama Grace ke da amince in ke ta kaka zaki tau ai ai na farko ma tun farko ba ko eh kudin nan zai rika boyewa na sanyin inda ba ma zai gani ba balle malam lado ya bar gani inda na aje balle tunanin cewa ina da su <laughs> to yanzu ko da ai bai san kina da su ba da yace to Allah in kina da ke bashi kace ba ke ba su azu hatta kai hatta kai mu ga haka to yanzu da aka kawo takarda shi mina na zaki <laughs> da aka riga aka ci min kuɗi to ina <laughs> um. dawowa sai ce biya ni dubu biyu na ce yaro ka ko yaro ɗazu ya ce in bashi bashi a'a to ai yanzu zai ce ai maganin da kike dama kuɗin da kike biya don maganin ya aiki na to bai yi miki kishiya maganin ya yi aiki don haka ba zai yi miki kishiya ba <laughs> a sai zai ce in ce kana fita yana shigowa sai ce yaron nan da kayi koda zan bashi bashi aran dubu shi ai kana fita sai na samu dubu ɗaya da ɗari biyar sai na ga yaron nan sai na bashi na ce kila ma ka kata ta ƙara samun ka na bada dubu biyu ya miƙa ma. In ce kana fita sai na aka zo aka biya ni wani bashi sai na ce to bari ma an baka bashi dubu biyu. Allah kan mun sha dariya yau kan zai da ya samu sha dariya. To malam Zaidu eh, mun gode da wannan labari sai mun ga malama Juna da daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Murtala haru kusan Sanyin na alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Eh, kin ka faɗa min ba za ki ya da ni ba, ke ce kin ka faɗa min. ba za ki rabo da ni ba mene miki haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.